Nijar ce ƙasa ta, Nijar ce ƙasa Masani, Boko Gargajiya ke to Sarasa Kebe Kango Nodin Tawa. Saboda banda ƙarhin damtse, Boko Gargajiya ana amfani da asiri sosai da sosai. tambaya dai ba wani abu kai akwai ta nan in ka gansu yan koko wannan hadi kowane da tashi kowane da tashi sai dai ta wanda ta hita wani to yanzu dai katakarai guda biyu ga sanar sabu abdullahi na yamai da nura hassan na tawa sun gano can da yabu kannare na doso ya turo ma isaka isaka ya jika biyar sun duka hadi sun duka karo na farko minti biyar Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi, amana Musa Leko. Sabu abdullahi nura hassan ngai no batoraya sabo furya sitina ananuhu nuro ceci dai nura bongo abaga da loko dai ko naka Thank you. kun yi minti ɗaya da rabi na kokowa abokina abdu wadata dauce vele jamus dubin gaisuwa da fata alheri ita minti fo da jarar gurjai Saba abdullahi gai da nura san gamara son kambanogo sinti ga gwajina. ina kan bai dai ni hau da jina irgo hangar gadi hala nura san ga bisa wal sabu abdullahi no bisa wallahi wallahi farmasi so i gode daga chatta katta kan bajina jina kun yi minti biyu da rabi na kukuwa wallahi jibril daga ƙasar amurka suna ci gaba da kallon wannan kokowa tsakanin nura hassan na tawa da sabo abdullahi na yamai ɓarai kuwa wani mai kurce wani mai kurce ban sabo hau nura hau sabo hau nura hau dabaro kiga tege charze no irman bejina Dini charjin dadi ikoma so nura no go barbaria sabo abdullahi go ga ne singamu nura ga banga furara nura irin dubara ko kowa ta umar sabon karhi yake yi da tsaye yana kyahuta abokin kokowa libaya fo kullum sibangam sintigiga cala zuku jina zama bora ga hamburu am skocha dinga ga cikin minti daya za ku Arbitre, il saka c'est ça que l'arbitre. Merci bien. wallahi har yanzu babu wani kamu mai karfi da koko wannan ta yi tsakanin nura hassan da sabo abdullahi godon cargajina arbitra da tsaye da su wallahi dai zagaye na biyu na minti biyar biyar tsakanin 'yan kokon biyu

la troisième place. علينا هنكلي علينا حين الله نور يا كذا نور هذا يا كذا نور هذا يا كذا والله والله نور نستبق زاري nura hassan na tawa ya kada sabu abdullahi na nyame on su minute second second également D'accord, d'accord. To jama'a za mu shurani take na kasa a dakata a dakata. Wallahi. A dakata da ake. Za mu shurani Ibn Sunan.